Kundayen guda biyu na ɗauke da rahotanni ne daga shekara 2017 zuwa 2018 da suka haɗa da yadda hukumomi irin su EFCC da ICPC suka gudanar da ayyukansu kamar yadda 'yan jaridun ƙasar suka wallafa. Ƙungiyoyin da suka yi wannan kundi sun ce sun haɗa waɗannan kundayen rahotannin ne domin taimakawa ƙasar ta samu nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa. Musa Adamu ɗan jarida ne a Najeriya Koya yake kallon wannan yunkuri da kungiyoyin Sislak da gidauniyar Makato suka yi ga amsar da ya bayar. Abin da kenan shine ba yau 'yan jarida suke kokarin taimakon kasa ko taimakon gwamnati a yaki da cin hanci ba. Amma kama abin da ke faru shine ba ta yawan tasiri. Rahotannin da muke ɗauka ba ta yawan tasiri. Kamar wayanda Allah ya sa haƙƙin gudanar da kasan nan ko gudanar da arzikin kasan nan na kansu. kaman sun sa abin nan ruwa sun sha ne ne abun kaman baya damun su kuma amma ba za mu kyale ba wannan aikin mu ne za mu ci gaba da yin abun da za mu yi da tunanin rana Allah zai sa su gane abun da suke yi ba ba taimakon kasa suke yi ba kuma su daina Ganin cewa waɗannan rahotannin suna tunasarwa gwamnati ne da al'umman ƙasa muhimmancin haɗa hannu wajen yaƙi da cin hanci da rashawa domin ƙasa ta samu ci gaba. Na nemi in san matakan da ƙungiyar Sislak za ta bi wajen cimma burin haka. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban Sislak. babban abin da muke so mu ci ma shine yawanci irin matsalolin da ake samu na cin hanci da rashawa da taka dokokin najeriya suna cikin wannan rahoto saboda haka muna sa ran national assembly wato majalisa za ta yi amfani da wannan rahoto don ta aikinta don ta tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa an rage shi a najeriya sai dai ga alhaji aminu maji daɗi shugaban ƙungiyar almushahid masu fashin baki a al'amuran yaƙi da cin hanci da rashawa ya ce akwai ƙwararan matakai da suke so su ga an ɗauka bayan irin waɗannan rahotannin abin da muke so gani shine mu ga cewa waɗanda suke ɗibi kuɗaɗen nan namu na ƙasa wato kotu ta tsare su ta yi abin da ya kamata da tsarin undarin tsarin ƙasa ta rubuta akan wanda ya ɗebi kuɗi ko hakkin talakawa shine tsare su kenan wato a daure su a daure su wannan wato zai zamanto abun kiyayewa da abun gudu duk wanda zai shiga aikin gwamnati ya san wato zai zai dogara da abin da aka yi masa na albashi da kuma allowance da aka yi masa ba wai ya zo ya ɗibi kuɗin ko hakkin talakawa wannan shi ne. Abin jira a gani shine irin tasirin da waɗannan rahotanni za su yi idan har ƙungiyoyin sun miƙa wa hukumomi masu yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma masu gudanar da harkar mulki a ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.